Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19-31-49-60 sai kilohas 1,530 a matsakaicin zango masu sauranmu a jamhuriyar Nijar kuma suna ya kama mu a kai tsaye a kan tashin mu ta Africa kan mita 102.5 sai rido amfani sarauniya fara'a noma download da kuma niyya kuma ana iya samu a alfa rediyo na kuma sun da ke kasar Ghana. masu na'urar kwamfuta kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a yau alhamis 14 ga watan yuni na shekarar 2018 ladan ibrahim aiwa ne daga nan birnin washington dc tare da mahmud lalo muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanin labarai shugaban sudan ta kudu salva kiir da jagoran 'yan tawayen rek mashar za su haɗu gaba da gaba a ranar 20 ga wannan wata amurka ta ce tana sa ran nan da shekaru biyu da rabi koriya ta arewa za ta wargaza makamanta na nukiliya majalisar ɗinkin duniya ta amince da wata matsaya wacce ta yi kiran a samarwa falasɗina fararen hula kariya a yankunan da isra'ila ta mamaye to ma da kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa jami'an 'yan sandan najeriya sun koka saboda rashin biyan su albashi na watanni daga yobe zuwa borno dukkan mu ba wanda ya samu naira daya akwai wa'anda muna tare da su wata uku ma ba a biya su albashi ba wata hudu a can jihar bauchi ko mazaban kakakin majalisar wakilai na najeriya ne yakubu dogara suka ja masa kunne a takaice sun ce suna jawa dannan namu kunne akan cewa ya cire hannunsa daga duk abin da ya shafi takun saka tsakanin majalisa da fada shugaban kasa sai kuma mu kawo muku karatun kur'ani mai tsarki albarkacin watan ramadan sai grace alheri abdu wadda za ta shigo da shirinta na domin iyali amma duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya to jama'a assalamu alaikum shugaban sudan ta kudu salvakir da jagoran 'yan tawaye rek mashar za su haɗu gaba da gaba domin tattaunawa a ranar ashirin ga wannan wata na yuni a addis ababa a wani yunkuri da firayim ministan ethiopia abi ahmed ke yi na shiga tsakani domin a cimma matsaya ta zaman lafiya tsakanin bangarorin biyu kakakin mashar ya faɗa a wata sanarwa da ya aike ta kafar imel cewa sun yi na'am da wannan yunkuri kuma hakan zai ƙara ƙwarin gwiwa a ƙoƙarin da ake na neman maslaha nan take dai babu wani tsokaci da gwamnatin ta sudan ta kudu ta yi da kungiyar kasashen gabashin afirka ta igad dangane da wannan taro da aka shirya amma kakakin kir ateni wake ateni ya kwatanta goron gayyata zuwa wannan taro a matsayin mai muhimmanci kakakin jam'iyyar spln mai mulki mabiyan garan ya tabbatar da shirin murya amurka na south sudan in focus cewa mashar zai taso daga afirka ta kudu zuwa ethiopia domin halartar wannan taron sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce suna sa ran nan da shekaru uku da bi da rabi koriya ta arewa za ta kwance ɗamarar makamanta na nukiliya da gasken gaske kalaman na pompeo waɗanda ya yi a jiya laraba na zuwa ne kwana guda bayan da shugaba trump ya rattaba hannu akan wata yarjejeniya da shugaban koriya ta arewan kim jong un wacce ta nemi a kawo ƙarshen shirin makaman nukiliyan na koriya ta arewa sai dai a cewar 'yan majalisar dattawa a bangaren 'yan demokrat sanata jin shahin akwai sauran jan aiki a gaba kafin duniya ta numfasa dangane da makaman nukiliyar na koriya ta arewa The nuclear threat will not be over until they have dismantled their entire nuclear establishment and removed. Ta ce wannan barazanar nukiliya ba za ta kau ba har sai sun gwargaza baki ɗayan cibiyar makamin nukiliyan su kawar da fasahar bunƙasa makamin baki ɗayansa. Shi kuwa Sanata John conin na ɓangaren 'yan Republican ya faɗa murya Amurka cewa duk da wannan taron kolin da aka yi a singapore babu abin da zai canza dangane da matsin lambar da ake nuna wa hukumomin pyongyang The I interpret this first meeting, which of course is surprising to everybody, is that uh, it's ya ce fasarar da na yi wa wannan taro nasu na farko wanda ya zo wa kowa da mamaki ita ce kamar 'yan damba ne biyu suka yi musabaha gabanin su fara dambatawa ba a fara ainihin tattaunawar ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da wata matsaya da aka cimma a jiya Laraba wacce ta yi kira da a samarwa Falasɗina fararen hula kariya waɗanda suke zaune a ƙarƙashin yankunan da Yahudawa suka mamaye. Wannan kira na zuwa ne bayan da Amurka ta daƙila wani yunkuri makamancin wannan a kwamitin sulhu na majalisar bayan kai ruwa rana da aka yi bayan wani ƙuduri da Amurka ta gabatar wanda ke Allah wadai da ƙungiyar Hamas ta Falasɗinawa ya gaza shiga cikin wannan ƙuduri. an amince da ainihin ƙudurin da ƙuri'u 120 yayin da mambobi takwas suka nuna adawarsu sannan wasu mambobi 45 suka kaurace wa kada ƙuri'ar ƙudurin da ya bai ambaci ƙungiyar hamas ƙarara ba amma kuma ya allah wadai da duk ayyukan fara fararen hula kama abin da ya haɗa daga ayyukan ta'addanci da na tunzura jama'a zuwa lalata dukiyar jama'a ƙudurin har ila yau ya yi tir da duk wani yunkuri na amfani da ƙarfin da ya wuce kima tare da nuna bambanci da dakarun isra'ila ke yi akan falastinawan labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban amurka donald trump ya ce farashin mai ya yi tashin goron zabi yana mai ɗora laifin akan hukumar wato opec ƙungiyar ƙasashen da ke da arzikin man kenan. nan a jiya laraba trump ya rubuta a shafinsa na twitter cewa farashin mai ya tashi sosai opec ta yi halinta hakan babu kyau ƙungiyar ta opec mai mambobi goma sha hudu da suka hada har da saudiya iran iraki kuwait da venezuela kan samar da kashi arba'in na man da ake haƙowa a duniya wanda kusan kashi sittin cikin ɗari na adadin wannan man akan sai da shi ne a kasuwannin duniya a da lokacin da ƙungiyar ta opec ta yanke shawarar ƙara adadin man da ake haƙowa ko kuma akasin hakan matakin kan shafi farashin mai a duniya lamarin da ke shafar masu amfani da man da kuma hada kasuwancinsa a shekarar 2012 ne shugabannin wato shekarar 2016 ne shugabannin kungiyar ta opec suka cimma wata matsaya ta rage adadin man da ake haƙowa zuwa ganga miliyan 1.8 a kowace rana domin a rage kwantan da yake yi a kasuwanni kuma daga lokacin ne farashin man ya tashi daga ƙasa da dala 30 kan kowace ganga zuwa sama da dala 70 shugaban hukumar da ke yaƙi da cuta mai kada garkuwar jiki ta hiv aids a majalisar ɗinkin duniya michelle sidebe ya ce an kai wani muhimmin mataki a yankurin da ake na kawo ƙarshen wannan bala'i nan da shekarar 2030 a wata hira da ya yi da murya amurka sidebe ya ce tsakiyar wa'adin kawar da wannan cuta na da matuƙar muhimmanci domin mataki ne da za mu yi waiwaye mu ga abin da aka yi a baya yana mai cewa wannan shekara ita ce tsakiyar wa'adin da kasashen duniya suka shata na kawar da cutar kuma an fi mai da hankali ne akan yankunan da wannan cuta ke saurin tasiri a kansu ƙididdigar da aka yi a shekarar 2016 ta nuna cewa ƙalla mutum miliyan 36.7 ke ɗauke da ƙwayar cutar hiv sannan an samu kusan mutum miliyan biyu a matsayin sabbin waɗanda suka kamu da cutar kana mutum miliyan ɗaya suka mutu daga cutar a wannan shekara abin farin cikin anan kamar yadda ƙididdigar ta nuna shine an yi nasarar faɗaɗa hanyoyin samar da magungunan da ke rage kaifin cutar inda kusan mutum miliyan 21 suka samu magunguna a shekarar ta 2016 lamarin da yasa aka samu raguwar mutanen da ke mutuwa daga cutar ta aids da kashi ɗaya cikin uku. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Kabar mu fara da rahoton da ke cewa 'yan sanda a tarayyar najeriya sun koka a kan rashin biyan su albashi na watanni da dama ga nasir adamu ya da ƙarin bayani cikin wannan rahoton yayin da jami'an 'yan sandan Najeriya ke fama da rashin albashi na tsawon watanni ɗaya daga jami'an da aka tura da a jihar Yobe don aiki na musamman ya bugo waya. Jami'in wanda ya buƙaci na ɓoye sunansa ya ce rashin albashi da allowance na naira dubu ɗaya wuni ga zaratin 'yan sanda irinsa da ke yankunan da ke da gyauran 'yan ta'adda akwai kasadar samun koma baya. Allowance kam tun watan ɗaya daga Yobe zuwa Borno dukkan mu ba wanda ya samu naira ɗaya. Akwai wa'anda muna tare da su wata uku ma ba a biya su albashi ba wata hudu ga iyalai ga wannan ka zo operation kana zanne da yunwa kana tunanin za ka biya wa 'ya'yanka bukatun ga kuma kana wajen operation ta wanne ɗaya ka ci muna ganin gwamnati da za ta yi mana adalci ya sa za mu miƙa koken mu maybe ko ta manta da mu wanda don Allah muna neman taimako ta taimaka mana ta tuna da mu dan allowance din mu da muke dan samu mu dan samu mu sarrafa mu dan ga azumi ga shi har yanzu ba mu samu mun saya wa yara abun sallah ba ba mu sayi komai ba ba mu samu ma wanda za mu yi maganin yunwan ciki. mu ba ballanta za mu yi maganin wani abun da wannan ya dace kamar ana kira ga ta jami'an yan sanda ya zama cewa su masu sadaukarwa ne ga ƙasa kuma me zai faru wannan bai nuna cewa kamar kun fara sarewa da wannan aikin da kuke ba ɗaya haka ne muna sadakarwa shi din ne yasa tun januwari har yanzu muke zanne dole komai da zaka yi sai in ka samu abincin da ka dan saka a cikin ka amma ka dalla da yunwa ai aikin bai yiwu ba ai kamar a kunnen babban sufetin yan sandan Ibrahim Idris ya ba da umarni ga jami'in kuɗi na rundunar ya binciki dalilin da ke sa albashin yan sanda ke makalewa daga wani sabon tsari a ofishin babban kanta na tarayya. Bala Ibrahim shine mai taimaka babban sufeton kan labaru. Kakakin rundunar 'yan sanda ya ba da sanarwa a gaya wa mutane cewa fa matsalar nan ba daga nan bane, matsalar nan daga ma'aikatar kuɗi ne. Idan sun san ba su da kwari da ƙarfi to gara a dawo da abin a koma yi yadda ake da. Amma ba daidai bane a ce mutum ya an tura shi aiki ya bar iyalinsa ya je ba dare ba rana ga ruwa ga iska ga zafi ga duk abin da ka sani. Ƙarshen wata a ce ba a biya shi ba. Wasu yanzu an yi wata biyar wasu shida an ce ma wasu bakwai. Ice saboda saboda Allah kai idan aka yi maka haka zaka ji daɗi shi wannan jami'in ya ce ba zai ji daɗi ba ya ce to mu muna zaune a cikin ofis muna cikin air condition wasu suna jeji wallahi ya wa mutumin na har sai da na ji wani iri in ga yadda yake ma ya ce wallahi zan je in kai kara gaba idan wata ya ce za a samu matsala fa domin waɗannan mutanen suna aiki dan me yasa kuma haƙƙinsu ba za a biya su ba ya ce ba ruwansa yana so ya masa bayani ya ce a ya ce shi baya so ma ya ji abin da yake so kawai a biya ko ta yaya ma ko me za a yi ya ce kawai a je dole ne ya tare a ma'aikatar kuɗi ya gaya musu san yadda za su yi a biya mutanen nan in ba haka ba zai je ya gaya wa shugaban kasa wallahi ransa ya ɓaci ya ƙi ma duk wanda ya zo mutane da yawa sun zo suna ko a hargitse yau yake lamarin albashi ko isani ga 'yan sanda ya kasa zama tarihi a najeriya inda kuma hakan ba mamaki ke sa wasu 'yan sandan zarmiya ko neman na goro akan tituna da zarar mutane sun fara tausaya 'yan sandan sai kuma wani labari ɗaya na zaluncin 'yan sandan ya sanya mutane janye tausayin zuwa gagarumar hamayya nasira da mailika murar amurka daga abuja najeriya To Allah ya kyauta a can jihar Bauchi ko ƙananan hukumomin nan ne da kakakin majalisar wakilan Najeriya yakubu dogara ke wakilta suka bukace shi da ya nisan ta kansa da batun tsige shugaba muhammadu buhari idan ba haka ba ko za su ɗauki mataki a kansa ga abdulwahab muhammad da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton shugabannin apc din waɗanda sun fito ne daga mazaɓar da shi kakakin majalisar wakilai yakubu dogara ke wakilta sun gabatar da korafin nasu ne a rubuce mai ɗauke da sanya hannun jagororin su guda goma sha takwas suka mika ga hannun mukaddashin shugaban jami'ar apc din na jihar bauchi muhammad hassan domin kaiwa shugabannin uwar jam'iyyar na ƙasa na kuma tattauna da shi game da abin da takardar ta kunsa. sunana muhammad a hassan mukaddashin shugaban jami'ar apc na jihar bauchi sun yi tattaki sun zo mu kuma suka kawo mana koken abin da mu ma ya dame mu dama da muka ji shine maganar suka taho a kanta na cewa ɗaya daga cikin 'ya'yanmu a wannan jiha kuma mutum na hudu a harkar eh, mulki a ƙasar nan wato honorable right honorable yakubu dogara spika na kakakin majalisar eh, tarayya ta ƙasa cewa akan maganar da aka yi na maganar tsige shugaban kasa da wasu majalisa suke barazana wato join a eh, wannan majalisa ta su guda biyu da haɗaka na dattawa da na wakilai wadda aka yi so wannan shine abin da ya taho da su su na gane hukumomi na tafawa balewa bagwaro da das me suke bukata da a yi ne akan wannan koke nasu ah, a takaice sun ce suna jawa ɗannan namu kunne akan cewa ya cire hannunsa daga duk abin da ya shafi takun saka tsakanin majalisa da fada shugaban kasa sannan suka kara da cewa idan kuma ya kiya cire hannunsa daga wannan harkar to su kuma suna da matakan da za su dauka sai dai kuma wasu hadiman kakakin majalisar wakilan honorable yakubu dogara sun gana da manema labarai. E, ni ne Dr. Audu Gani Bogoro. A dangantakan Yakubu Dogara da shugaban kasa tun farkon fari a lokacin da za a yi zaɓe na primary shine agent din buhari a lagos da aka yi zaɓe kuma ina ji akwai lokacin da buhari bai da lafiya dogara yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi taka suka yi tsayin daka su tabbatar cewa ba a jijjiga kujerarsa ba kuma a lokacin da yake kamfen ma coci coci yake shiga yana cewa duk wanda ba zai zaɓi buhari ba kar ya zaɓe shi saboda haka tsakanin dogara da buhari kamar juma ne da eh, juma ne da ɗan juma da ɗan juma sunana honorable ilyasu ibrahim zol ni mai tallafawa babban mai tallafawa kakakin majalisa ne akan abin da ya shafi majalisun jihohi da kuma kananan hukumomi to gaskiya irin waɗannan maganganu da suke faruwa soki burutsu ne wanda yake duka basu da tushe saboda ni na san right honorable yakubu dogara ba yadda za a yi a haɗa kai da shi saboda a ci zarafin shugaban ƙasa wannan ɓatanci ne ba wani abu ba shin kun gaya wa yakubu dogara ga abubuwan da suke faruwa a sanadiyar ganinsa da aka yi a wajen wannan taro wanda yake daga baya fito fili cewar shiri ne na neman tsige shugaban ƙasa to wato abin da yake faruwa a cikin wannan abin shine shugaban wannan majalisa din nan ba yadda za a yi a ce shugaban majalisa ya je wurin ko in yana so ya kare muradun eh, shugaban kasa ba yadda zai yi daga waje dole ya kasance a wannan waje ta wannan wuri ne zai iya amfani da wannan dama da yake da shi na shugaban majalisa kuma ya kare muradun shugaban kasa so ya shiga ne da niyyan cewa lallai abubuwan da ake shirin nan fa ba zai yiwu ya taba shi shugaban kasa ba. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Manyan siyasa To yanzu kuma ga karatun alkur'ani mai tsarki albarkacin watan Ramadan. Suna na gwakaya ta mamma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يزهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي ربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب صدق الله العظيم To Allah ya karba har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo ya ce karfe ɗaya na tsakar dare da minti 16 sha shida ga kuma shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Ranar Litinin za a yi dafa duka ko kuma wake da shinkafa ranar talata za a yi dambu ko kuma a jollof rice ranar laraba sannan wanda aka ba su umarni su kawo makaroni su ma za su zo a dafa sannan ranar alhamis za a yi kwai da alala sannan ranar juma'a kuma za a kawo yogurt da madara da dan biskin haka su ma za ana ba su masu saurari assalamu alaikum mu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya bayan shekaru biyu da kaddamar da shirin ciyar da kananan yara da abinci a makarantun gwamnati na najeriya da kawo yanzu ake gudanarwa a jihohi 24 na kasar Shirin domin iyali ya yi nazarin wannan tsari da bincike nuna yana cike da kurakurai da matsaloli, kama daga rashin ba da kuɗi akai-akai ga masu dafa abincin zuwa yanayin rashin tsafta da inganci. Tuni dai masu bibiyar yadda wannan shiri ke tafiya ke bayyana fargaba kan irin wannan abinci da gwamnati ke baiwa ɗalibai. Dr. Usman Muhammad Ibrahim na sashen kula da cututtukan al'umma ya fayyace matakan tabbatar da tsaftar abinci musamman ga ƙananan yara ɗalibai. Tsaftar abinci yakan fara ne daga gona, a ka'ida har zuwa lokacin da za a ci abincin nan sannan lokacin da aka ainihin yi girbi aka ɗauko shi daga gona lalle sai an sa ido an tabbatar cewa ba abin da ya taɓa shi wanda zai gurbata shi har zuwa lokacin da za a dafa abincin nan to a lokacin da za a dafa abinci abu mai muhimmanci shine a ina aka dafa shi kuma wa ya dafa shi shi kanshi mai dafa abincin yana da isasshiyar lafiyan da ya kamata a ce ya dafa abincin nan sannan kuma a zo wurin da za a ba da abincin nan ga 'yan makaranta domin hatta masu ba da abinci ya kamata a ce ana duba su a makaranta a ga cewa suna da isasshiyar lafiyan da ba za su yada cututtuka ga yara ba ya kamata a ce wurin dafa abinci mutum ya sa hula kuma wurin da ake bukata an sa safa har ila yau ya kamata a ce akwai kaman 'yan riga da za ta kare wace da banci ta abincin nan ba na gida ba ne kuma an yi amfani da kwanuka masu tsafta kowane yaro an bashi a kwano mai tsafta sannan ludayi a tabbatar cewa mai tsafta ne har ila yau ya zamanto cewar lokacin da ake bada abincin akwai wanda zai tabbatar cewar ana yin shi akan yadda ya kamata Kamar yadda muka alkawarta muku makon jiya, mun nemi jin ta bakin hukumar CRC da aka ɗora wa alhakin sanya ido kan yadda shirin ciyar da ɗaliban ke tafiya a jihar Kano. Ta kuma amince cewa akwai ƙalubale da suka dabaibaye shirin, amma ta ce tana ɗaukan matakai. Alhaji Sagiru Gamba 'yan Musa, sakataren hukumar ya ce babban ƙalubalen da ake fuskanta ita ce daga cikin mata dubu goma sha uku da ɗari hudu da saba'in da aka tantance domin kwangilar dafa abinci. waɗanda ke samun kuɗin aikin ba su kai rabin haka ba kuma su ma ba sa samu akai-akai. A cikin hirarsu da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya bayyana rawar da hukumar CRC ke takawa a aiwatar da shirin. rawar da ita hukumar crc take taka bai wuce irin dubawa da musa ido a kan yadda an samu nasarar wani al'amari domin program ɗin ka duba gaba ɗayansa na gwamnatin tarayya ne su kuma a ka'idar su za a ci da yara ne daga aji ɗaya zuwa aji uku sannan gwamnatin jiha kuma za ta ciyar da 'yan aji hudu zuwa shida saboda haka wannan ta sa dole yanzu mu jajirce mu ga cewa an samu nasara wannan al'amari tun daga farko har zuwa sa. amma akwai bayanan da suke nuni da cewa tsarin yadda kuke ciyar wannan kamar akwai gyara gyare misali a zubawa ɗalibi abinci a takarda ko a leda da makamantansu to alhamdulillah wannan daman tsari ne wanda an riga an tarar jihar kano dama tana yin ciyar wani tun a baya to amma matsalar take fuskanta shine akwai robobi da ake tunanin mai girma gwamna ya ba da umarni za a yi su in Allah da to amma ka san sha'ani irin na gwamnati ba a dai kammala ba amma da zarar an kammala idan kuka je makarantar za ku kowa da robarsa zuba masa abinci a lafiyayyen abu kuma za a ringa dafa abinci ma domin muna tunanin tunda yanzu tsarin na federal gama mata ne waɗanda suke dafa abinci suna saidawa a gidajen su ne ake kira bendos don haka ba tsari ne irin na baya ba wanda muka yi wanda za a zo da murhu da tukwane a dafa abincin a makaranta a fito da shi a rarrabawa yara kowa ya samu to sabanin wannan ne yanzu daga gidajen suke dafo abincin nan amma duk da haka muna ta kokari mu tura wakilanmu ncrc na mazabu da na sauran local government su zazzagaya su ga ina ma ake dafa abincin nan don a sami kwanciyar hankali kuma a tabbatar cewa abincin mai tsafta ne to da ka ce jami'an ku suna kewayawa wurare wurare da ake dafa wannan abinci suna kawo muku rahoton cewa eh, ga yanayin abincin misali ana eh, dafa taliya ta zama ta cakalkale ko kuma a kawo yagwat yana da tsami ko an dibga mata siga ya yi yawa da sauransu waɗannan abu duk abin an ce na farko ne dole an samu matsaloli nan da can amma a halin yanzu muna ta ƙoƙarin yadda za a gyaggyara waɗannan al'amari yanzu misali masu yagwat lokacin da suka zo da farko ma akwai suka zuba sinadarin su sai ya kasance akwai da ta ɗan ɗauki kwanaki ba a yi raba yaran ba wata ma haka muka yi muka ringa rufe ta muka ce kuma lalle su yi kokari sannan sun gyara abubuwan su yanzu yana tafiya smoothly sannan ila yau masu dafa abincin nan su ma muna ta kokari yanzu akwai kwamitoci da bayan waɗannan wakilai namu waɗannan kwamiti aikin su zazzagaya inna ma ake dafa abincin nan idan hali ma yayi wata su bada shawara a dawo dafa abincin ma a makarantu ta yadda za a rinka tsaftace abubuwan nan kai tsaye wasu na cewa kamar babu jami'an kiwon lafiya da na tsaftar muhalli a tsarin nan naku kuma su ma kamar shugaban shugabannin makarantu da muka kewaya su ma kamar 'yan kallo ne a tsarin nan so alhamdulillah mai girma deputy gwamna ya dauki mataki akan wannan domin ya zauna da kwamishinan lafiya din kuma yana tunanin za a sako ma'aikatan lafiya din tsindin a cikin wannan tsari ta yadda za su samu su tsabtace wani al'amur sannan kuma kafin ma matan nan su fara girkin nan sai da muka kai su su ma'aikatan lafiya dinnan suka tantance su aka tabbatar ba su da cuta babu wani abu wanda zai iya efektin din yaran nan wajen dafa musu abinci don haka yanzu mu mun tabbatar duk masu dafa abincin nan mata ne masu lafiya masu tsabta sannan kuma za a daɗa shigo da waɗannan wakilai waɗanda za su ci gaba da duddubawa ta yadda za a tsabtace al'amarin insha Allah. Kana nufin cewa mutum dubu ɗari da talatin nan da ɗoriya da kuka tantance aka tabbatar eh, da cancanta su yi wannan aiki har ma aka ba su yanzu ana ba su kuɗi suna yin wannan aiki kenan. so kuɗin da ake ba su har zuwa yanzu ba duka ne suke samun su ba saboda akwai ɗan matsaloli da ake fuskanta a bankuna irin wannan ɗan sunaye da sauransu za a ɗan samu wata kalma ce guda ɗaya ko bambancin suna ko kuma a bibiyan nan wata watakila ta buɗe account ɗinta da suna wance a nan kuma ta zo ta sa wance to a irin wannan su ne ɗan matsalolin da ake ta fuskanta amma dai na san dai fiye da rabi yanzu suna ɗan samun kuɗaɗensu waɗanda suke ci da yaran nan don haka ba kowa ne yake samu ba a halin yanzu ku tun da alhakin dubawa nan da tabbatar da ingancin nan yana wuyan ku ne kun gamsu da yawan abinci da mizaninsa da kuma ingancinsa da ake samu ai kowace mace da take dafa abinci dama akwai timetable ko menu da aka shirya musu ranar litinin za a yi dafa duka ko kuma wake da shinkafa ranar talata za a yi dambu ko kuma jollof rice ranar laraba su kuma masu aggregators waɗannan wanda ake aka ba su umarni su kawo makaroni su ma za su zo a dafa sannan ranar alhamis akwai masu kwai za a yi a kwai da alala sannan ranar juma'a kuma za a kawo yogurt da madara da dan biskin haka su ma za ana ba su duk inda ka zagaya a makarantun nan za ka tarar ana yin wannan al'amari saboda haka tunda akwai menu daman kowace mata an bata ta san abin da za ta dafa da kudaden wannan yaro. To amma an ce ma tsarin nan naku yana wabi misali idan aka yi shi tartartar ya fara an fara a can sai ya katsewa a ji an ma daina sati bi sati uku kwata-kwata ma babu labari me yake faruwa ake samun wannan wabi. Abin da yake faruwa wannan matsaloli ne daga su can gwamnatin tarayya tunda tsarin nan inda suna turo kuɗi kafin wannan kuɗin sati biyu ko uku ya ƙare watakila a ce an sake turo wani kudin to da da sauki to amma matsalar shi ne idan sun turo kuɗin sati biyu sai sati biyun ya kare har a shiga wani satin kuma babu kuɗi to kaga kuma tsari ne na gwamnatin tarayya ba yadda za a yi musu bashi dole sai in sun sako kuɗi sannan a ci da yaran nan wannan shine tsarin da yake faru ba iyakarta kenan ba idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku ji shawarin ƙwararru akan wannan shirin da kuma matakan da suke gani ya kamata a ɗauka domin ganin kwalliya ta biya kuɗin sabulu kafin nan a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. To ma Allah kafin mu karkare ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara takaice. Shugaban Sudan ta kudu Salva Kiir da jagoran 'yan tawaye rek mashar za su haɗu gaba da gaba domin tattaunawa a ranar 20 ga wannan wata na Yuni a Addis Ababa. a wani yunkuri da firayim ministan ethiopia abi ahmed ke yi na shiga tsakani domin a cima matsaya ta zaman lafiya tsakanin bangarorin biyu kakakin mashar ya faɗa wata sanarwa da ya aike ta kafar imel cewa sun yi na'am da wannan yunkuri kuma hakan zai ƙara ƙwarin gwiwa a ƙoƙarin da ake na neman maslaha nan take dai babu wani tsokaci daga gwamnatin ta sudan ta kudu da ƙungiyar ƙasashen gabashin afirka ta igad suka yi dangane da wannan taro da aka shirya sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce suna sa ran da shekaru biyu da rabi kure ta arewa za ta kwance da maran makamantan nukiliya da gasken gaske kalaman na pompeo waɗanda ya yi ajiya laraba na zuwa ne kwana guda bayan da shugaba donald trump ya rattaba hannu akan wata yarjejeniya da shugaban koriya ta arewa kim jong un wacce ta nemi a kawo ƙarshen shirin makaman nukiliya na koriya ta arewa majalisar ɗinkin duniya ta amince da wata matsaya da aka cimma a jiya laraba wacce ta yi kira da a samar wa falasɗina fararen hula kariya waɗanda suke zaune a ƙarƙashin yankunan da yahudawa suka mamaye wannan kira na zuwa ne bayan da amurka ta dakile wani yunkuri makamancin wannan a kwamitin sulhu na majalisar bayan kai ruwa rana da aka yi bayan kuma wani kuduri da amurka ta gabatar wanda ke allah wadai da kungiyar hamas ta falasɗinawa shirin ya gaza shiga cikin kudurin an amince da kuma ainihin kudurin da kuri'u ashirin ne yayin da mambobi takwas suka nuna adawarsu sannan wasu mambobi 45 suka cewa kada kuri'ar shugaban amurka har ila donald trump ya ce farashin mai ya yi tashin goron zabi yana mai ɗora laifin hakan akan opec ƙungiyar ƙasashen da ke da arzikin mai a duniya a jiya laraba trump ya rubuta a shafinsa na twitter cewa farashin mai ya yi tashi sosai opec ta yi halinta hakan babu kyau ƙungiyar ta opec mai mambobi sha hudu da suka hada har da saudiya iran iraki kuwait da venezuela kan samar da kashi arba'in na man da ake haƙowa ne a duniya To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Mahmud Lalo da ya taimaka mu gabatar da shirin. Sai Cubahiro Judo ne wanda ya bada umarni da injiniyan mu Darrell Smith ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin.